To fa a yanzu haka dai wani rahoto da muke samu yanzu yanzu na cewa wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye ta sake bulla a jamhuriyar Nijar kamar yadda shafin jaridar BBC Hausa ya rawaito cewa wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye mai suna Movement Patriotic du Nijar wato wacce aka fi sani da MPN ta bulla a yankin arewacin jamhuriyar Nijar ƙungiyar ta wayan ta tubawa ta zama ta hudu kenan daga cikin jerin ƙungiyoyin tawaye masu faɗa da makamai da suka bayyana a ƙasar tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023 waɗannan ƙungiyoyi na tawaye da suka bayyana daga yankin Agadas da ke arewacin ƙasar na fafutuka ne don ganin an saki Mohamed Bazoum wanda sojoji suka hambarar daga kan mulki tare da mayar da ƙasar kan mulkin dimokuraɗiyya wasu ƙungiyoyin ƙasar ta Nijar na ganin ɗaukar makamai ba mafita ba ce ga matsalolin siyasar ƙasar a watan Agusta na shekarar 2023 wani tsohon jagoran 'yan tawaye kuma ɗan siyasa a ƙasar ta Nijar ya ce ya kafa wata ƙungiya a ƙoƙarin mayar da hambararren shugaba Muhammad Bazum kan karagar mulki Riasa Aga Bula ya ce ƙungiyar tasa mai suna majalisar nuna bijirewa don tabbatar da jamhuriya wadda za ta tallafa wa ƙoƙarin mayar da gwamnati mai aiki da tsarin mulki a Nijar yanzu dai bayanai na nuna cewa shugaban mulkin sojin ƙasar janar Abdulrahman Chani a kwanakin nan yana ta ganawa da shugabannin ƙabilun yankin arewacin ƙasar da suka ɗauki makamai domin shawo kan matsalar ta yadda za a sama wa ƙasar mafita ta a gudu tare a tsira tare da muke addu'ar ubangiji Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya ka haɗa kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin